wa in taraka sunnatan in kuma sunna ne ya mance misali shakan ruwa da fecewa sunna ne duka sai ya mance bai yi ba fa'ala to sai ya shaka ruwan ya fece wala yu'idu salah amma ba zai maimaita sallah ba saboda sunna ne ya mance a alwalar saboda haka din yayi sallah bai aikata sunna a wani gefe na alwala ba ba zai maimaita sallah ba kawai ita sunnan zai kawo ta ya shaka karo ya fyace kenan ya ci gaba da lamarinsa sallar da zai yi na gaba wato kamar la'asar kenan sai ya yi da wannan alwalin ba matsala amma ba da mai ta'azahar ba saboda wannan mancewa da ya na shakaruwa da fyacewa wa man nasiya lum'atan wanda kuma ya mance wata lam'a ya wanke gabobin alwalar sai kuma akwai digu haka ɗis sai da ya gama ya ga kamar fari-fari nan wurin ruwa bai taɓa ba to ya zai yi gasala ita daidai lam'ar sai ya wanke daidai wurin wahada ita kadai dinta wato tun da lam'a ne misali lam'an ne a daidai hannu anan mutum yana cikin wankewa sai ɗayan koko da hannunsa haka ya tsallake wurin sai da ya gama alwalar sai ya ga lam'ar to ita iya wannan lam'an zai taba ruwa sai ya wanke wurin in a kafa neman haka ya taba ya wanke wurin ita kaɗai wadaha biniyatin amma da niyya da niyyar cika alwalarsa wa in salla qabla zalika in ko yayi riga da yayi sallah kafin ya wato wanke wannan lam'a har yayi azhar ya sallame sai kuma ya ga ah, ai wannan lam'a da gani alwalar azhar ne bai cika ta to sai yayi niyya ya wanke wannan wurin sai kuma wa in salla qabla zalika in ya yi sallah a zahar ɗin ya gabatar da sallah kafin ya wanke wurin lam'a ada ya sake sallah, saboda lam'an da ya barin bigiran alwalar ta farilla bai cika ba saboda haka sai ya sake ta sabuwa ita wannan sallar da ya yi ta da lam'a Allah ya samu dace